This is the voice of America. The following program is in Hausa. Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a da noma da dalol da kuma niyya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a duk ma lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Usman Kabar ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada ƙudurinsa da kuma ƙara daraja taimakon da yake wa 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Akwai maimaicin shirinmu na ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun Arewa. Sai kuma sakonnin da kuka bari cikin murya wanda muke sawa, amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga labaran duniya. ana ci gaba da gwamza ƙazamin fada har yau laraba a arewacin afghanistan yayin da jaman tsaron ƙasar suke kokarin sake kama birnin kunduz daga mayakan sa kan taliban waɗanda suka kwace iko kan garin a farkon wannan mako a zaman gagaruman nasara ga ƙungiyar ta mayakan taliban shingaya da taliban ta ginda kan hanyoyi da nakiyoyi da suka dasa suna hana sojojin ƙasar tura ƙarin dakaru cikin gaggawa zuwa kunduz jiragen yakin amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya talata a zaman goyon baya da suke baiwa sojojin na afghanistan wani kakakin rundunar neto da amurka take wa jagoranci ya ce harin farko da suka kai an kaddamar da shi ne domin kawar da duk wata barazana ga sojojin taron dangi da kuma na afghanistan hari na biyu ko da suka kai ya auka wasu sassa kusa da tashar saukar jiragen saman da ke kunduz inda a gwabza kazamin fada a daren jiya talata bayan da mayakan taliban sa kaddamar da wani kazamin hari kan wannan tasha hukumar laƙin asirin afghanistan ta ce farmakin da jiragen yakin ne ta suka kai ya kashe mutumin da taliban ta nada a zaman gwamnan kunduz tare da wasu mutane goma sha biyar sai dai babu wani tabbaci a hukumance kan wannan ikirari. shekara ɗaya bayan yakuwar da ya yi wa shugabannin duniya na fitowa da shirin musamman na samun galaba kan 'yan kungiyar isil ko kuma isis shugaban amurka barack obama jiya talata a majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da rahoton irin ci gaban da aka samu tare da sake sako cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko kuma a gama shi cikin wani ɗan gajeren lokaci ba da ya jagoranci wani taron koli kan hanyoyin shawo kan kungiyar isil da masu zazzurfa ko kuma zazzafan ra'ayin addini a gefen taron majalisar ɗinkin duniyar Mr. Obama ya ce fiye da kasashen duniya guda ɗari da hukumomi ne suka amsa kiran da ya yi na haɗa ƙarfi tsakanin hukumomin duniya da zumar ganin ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi an yi maganin su. Shugaban Amurka ya ce ƙasashe da suka haɗa da Najeriya da Tunisia da Malaysia sun shiga sahun ƙasashe guda sama da 60 waɗanda Amurka take wa jagoranci a fafatawar da ake yi da 'yan ƙungiyar na ISIS a Iraki da Siriya a lamarin da ya kira gwagwar gwagwarmaya da za ta sami nasarori da kuma koma baya a wasu lokuta mr obama ya ce kungiyar isis ta yi karfi a wasu sassa na iraki da kuma syria a wuraren da babu tsaro kuma kungiyar tana amfani dagawarta musamman ta wajen amfani da dandalin sada zumunci wajen jawo hankalin matasa su shiga kungiyar sakataren tsaron amurka ashton kata ya umarci ma'aikatan ma'aikatar tsaro ta amurka da ake kira pentagon su tuntuɓi rasha kan aikace-aikacen da rundunar taron dangin take yi a syria domin kaucewa shiga aran gama bisa kuskure tsakanin dakarun taron dangin da kuma rasha a ƙasar tuntubar junan in ji kakakin ma'aikatar peter cook shine tabbatar da cewa matakan da rundunar taron dangin take ɗauka a shan bai fuskanci wani tsaiko ba daga abin da rasha take yi a kasar Hook ya ce Rasha da rundunar taron dangin za su mai da hankali wajen kaucewa rigima tsakanin su ko rage hadarin a sararin samaniya ta wajen gaya juna inda jiragen su suke. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. madugun juyin mulkin nan da bai yi nasara ba a burkina faso janar gilbert diandaya yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin kasar suka kai farmaki kan wani sansani da bijirarrun sojojin da suke kara fadar shugaban kasar waɗanda suka ki ajiye makamansu janar gilbert ya ce wanda ya yi magana a kamfanin dillancin labarai na faransa daga wani wuri da ba a bayyana ba a daren jiya talata bayan farmakin da sojojin kasar suka kai kan inda suke ya ce akwai iyalai da wurin shan magani a sansanin da yake a wagadugu babban birnin kasar da yanda ya yi magana ta rediyo tun farko a jiya inda ya yi kira ga sojoji da suka bijire da su sake ajiye makamansu a jihar Georgia da ke kudu maso gabashin Amurka an zartar da hukuncin kisa kan wata mace wacce kotu ta same ta da laifin kashe mijinta a shekara ta 1997 duk da matakan neman dakatar da aiwatar da hukuncin da aka yi ta yi ta fiskar kotu da kuma kiran da fafaro mai da kashin kansa cewa a mata ahuwa. Matar mai suna Kili Gisendanara yar shekaru 47 da haihuwa an kashe ta ne ta wajen yi mata allura a wani gidan fursuna da ke fitar atlanta babban birnin jihar kelly ita ce mace kadai da ke dakon hukuncin kisa a jihar kuma ita ce ta farko da jihar ta aiwatar da hukuncin kisa a kan tatin 1945 wato shekaru 70 kenan To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada kudurinsa na daraja ayyukan taimakon 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. yayin ziyarar gani da ido da ba da tallafi ga 'yan gudun hijirar da ke jihar adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke da dubban 'yan gudun hijira a yanzu jami'ar hukumar a najeriya a gela di congo a tangana ta ce fa dole ne ma a haɗa hannu wajen tallafa waɗanda suka sami tsira da rayukansu ta wajen sake tsugunar da su inda ta bayyana aniyar hukumar na samar da muhalli kusan 200 ga wasu al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa a jihar adamawa some of the very vulnerable idps will find some place to stay in mun ka wannan ziyara ne ta musamman domin mu duba irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki da ma irin tallafin da suke uh, bukata kuma akwai bukatar hada hannu wajen tallafawa shi yasa uh, hukumar unhcr kungiya ta kudiri aniyar tallafawa jihar adama wajen gina muhalli fiye da 200 ga al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa um, mu fa yanzu muna ma jiran gwamnatin jihar ne kawai da ta nuna mana filin da za mu soma wannan aiki a cewa jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira a gela tangana now but at least we will start with 200 houses for 200 families but definitely it will be a starting point tawagar hukumar dai ta ma kunshi fitaccen mawaƙiya a najeriya wanda ma ke zama babbar daraktan cibiyar inganta rayuwar mata mai soyayya kawai nu wanda ita ma ta bayyana muhimmancin taimakawa 'yan gudun hijiran da sauran waɗanda rikicin boko haram ta shafa inda ta bayyana annira su na kaddamar da wani sabon faifayen alban na wakokin da za su yi game da walalun da 'yan gudun hijira ke ciki bring out what you have and let's help them god will reward you even more than what you have put in you are helping humanity you are also helping yourselves yi dole ne kuwa ba da nasa gudunmawa don haka za mu kaddamar da waɗannan wakokin ne domin nema wa 'yan gudun hijiran tallafi wannan ko shine gudunmawar mu to dai kuma ita ma nata bangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma ta ce a shirye take ta hada hannu da kungiyoyi da ma sauran masu hannu da shuni alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar neman mai kula da sansanin yan gudun hijiran jihar da ma yayi karin haske hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa da sauran hukumomi na gwamnati za su iyakacin kokarin su wurin mai da hankalin su wurin gyara gidajen mutane ko ba su taimako da don su gyara gidajen su sannan eh, asibitoci da makarantu wadda su masu lalace Eh, za a ba su eh, kulawa. To kome su ma 'yan gudun hijiran ke cewa ne game da tallafin da suke samu a yanzu? Mr. Likanus Samuel shine shugaban 'yan gudun hijiran da ke sansanin Malkohi ya ma bai na jin daɗin su kamar haka. Gaskiya ba abun da zamu iya cewa illa mu ce mun gode muna farin ciki da abun da ya kasance nan mun zo sun mana jaje da abubuwan da yake fara sun sha zuwa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Allah sarki. rayuwa kai da ni mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni mu zauna lafiya kar waɗansu sun samu a matsala Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Eh, To Allah ya zaunar da kowa lafiya. Kar a manta fa shirye-shiryen duk suna zuwa muku ne daga tashar kuta muryar Amurka a Washington DC. Ya haɗa mata ci, ya ta ya ce ki karɓa hajar ce a anikan. babu na ƙoshi mun riga da mun karya a cikin gida. Sai ya ce, dan cuce ki ne hajara sai ta karɓa. da ta karba shine wai he ta sha kurbi daya na biyu shi da bakinsa yake faɗa he ta fara ce wayyo Allah ciki na baba wayyo Allah ciki na to da ta fara wannan ihu sai ya fita sai ya rufe kofa sai ya fita sai bata a cikin ɗakin to shine ya je wankan sai komai da ya gama ya dawo samu halata cika ne sai ya ja saka ta a rami sai ya binne ta. Jama'a Assalamu alaikum. A yau ma shirin namu akan batun wata yarinya mai shekara goma sha uku da haihuwa ce mai suna Hajara, wadda ake zargin mahaifinta Jariru Ahmed ya kashe ta ya binne a bayan ɗakinsa. Watakila ko domin baya son a san cewa ɗiyarsa ce ganin cewar bai taɓa auren mahaifiyarta ba. Jariru ɗa ne ga tsohon babban limamin Bauchi mai rasuwa. a shirin mu da ya gabata mun ji ta bakin mahaifiyar hajara kan yadda ta je neman ɗiyarta a gidan limamin bauchi sai aka ce mata ai hajara ta rasu kuma har an kama shi jariru to ni a lokacin hankali na baya cikin jikina sai na tashi kawai sai na miƙe na ɗebi takalmi na a hannu muna da wata ya a nan shagari daman da wani yaron da ya kai ni a mashin ɗin sai na ce mishi kawai ya tafi gida ya je musu bayani gashi gashi shi kamata ina shi bai gane ba na ce ya je dai ya gaya musu ga abin da suka gaya mana sai ya dawo gida sai ya gaya musu ni kuma sai na tafi shagari wajen yarmu sai na mata bayani na ce gashi gashi fakin ji abin da wai ya faru da hajara to ni abin da kawai na sani kenan menene aka ce ya kawo ajalin ita wannan yarinyar hajara a'a ni bai gaya min ba ni dai yanda ya gaya min kuma sai daga baya da na dawo dan an mu a nan shagari da na gangaro da kafa na sai na mata bayani he ta ce to in zauna in nutsu tukunna nutsu tukunna hankali ne da jikina sai mu je mu ji menene masabbatin rasuwan hajara tunda haka kurin ba za a ce gashi yarinya mai lafiya an ce ta mutu lokaci ɗaya ba to da yake shi jariru mahaifin hajara yana hannu mm. to a wani dalili ne aka tsare shi ito a dalilin ya kashe yarsa a dalilin ya kashe yarsa ne wato me kai ga cewar shi ne aka ce ya kashe yarsa da muka koma da baya gidan sai suke ce mana gashi gashi ran lahadi ya zo ya same ta ta karya sai ya ce mata sai ya ce a mata wanka zai ɗauke ta ya shiga da ita cikin fada wajen eh, kakanninsa akwai kakanninsa a cikin fada akwai kawunayensa a cikin fada a sa ta ta yi wanka aka ba ta ruwan ɗumi ta yi wanka ya ce ya gaya wa liman zai kai ta wajen kakanninsu su ganta ya aka bata ruwa sai wanka sai komai to a lokacin sai tana da goyon kyama a bayanta na yayansa shi ɗayiru sai ta sinci ɗin ba sai ya kira ta to da da su fita da shike gidan babba ne hakan nan daga shashin liman in za su fita da za su fita ta waje to akwai wata kaman hajaran sa'o'i ne dan shekaran su sha uku ne ma da ita hmm. shekara sha uku ne ita hajaran sai ta ga ba su fita ba sai suka sai ya ɗauke ta shi uban sai ya shashinta da da hajaran to sai yarinyan fa ta ji shuru shuru lokacin ana neman ta sai ta ce ni fa na ga baban hajara ya shiga da ita ya shiga da ita ta sa amma ban ga ta ba amma kuma na ga baban ya fito to da ya fito wato da shi dahiru da liman da shi jariru duk gida ɗaya suke duk gida ɗaya suke da safan da ya ta suka shiga shi da bakinsa yake musu bayani a hannun hukuma don sun yi ta bin sa sun wuni suna ya kai su nan ya kai su nan ya ce ya kai ta nan ya ce ya kai ta nan da suka gaji sai sarki ya ce musu su ɗauke shi su miƙa shi ma hukuma sarkin bauchi Ibrahim Suleiman Adamu eh shi sai ya ce a miƙa shi ma hukuma tun da ya ya gaya musu gaskiyan abu in ya je wajen hukuma zai gaya musu to a nan aka samu labarin yadda ya kashe ta ya ce shi da bakinsa ya faɗa da ya sha wahala ya ce shi ya kira ta da safen da ya shiga da ita sai ya ce mata hajara ki shati ya haɗa mata ci ya bata ya ce ki karba hajara ta ce a ni kan baba na ƙoshi mun riga da mun karya a cikin gida bakinsa biyu da yana faɗa sai na uku sai ya ce dan cuce ki ne hajara sai ta karba da ta karba shine wai he ta sha kurbi daya na biyu shi da bakinsa yake faɗa sai ta fara ce wayyo Allah ciki na baba wayyo Allah ciki na to da ta fara wannan ihu sai ya fita sai ya rufe kofa sai ya fita sai bata a cikin ɗakin to shine ya je wankan ya komai da ya gama ya dawo samu halata cika ne sai ya ja ta ya saka ta a rami sai ya binne ta a rami a bayan gidansa daman kafin nan a yi hakan yayansa da dai fita da safe zai tafi aiki sai ji yana tunu yayansa ɗahiru daman shashin su waje ɗaya ne da shi ya ji dai motsin ana tono hakan nan sai ce wane tonan jariri tonon ne kake yi sai ce tono mm, ruwa ne yake shiga mana ta bayan gida ruwa ne hanyar ruwa yake gyara to shi sai bai fahimci me ba sai ya tafi abinsa dai tafi aiki ne dama to a daman kafin nan ya sa an mishi tono ya nemi wani ne ya mishi tono shine sai ya ja ta ya sa ta a rami mhm. sai ya ɗebi ƙasa da duwatsu sanda ya ɗaɗɗaura mata duwatsu tukuna ya ɗebi ƙasa ya lullube ta da kayan ta da ta yi ado da takalmin ta haka ya sa ta a cikin rami da ta ya binne ta a ciki. To, ko me ita mahaifiyar Hajara da kuma 'yan uwanta suke son su ga ya faru game da wannan batu na binciken kashe ta. Mu yanda ka gan mun nan ba mu sanya ake ciki ba. Mu dai muna jin waiwai ne yana dai hannu dai. An kirawo ki nan musamman domin a daddale a san menene kuma matakan da yake aka dauka? Ito eh mun mun samu hukuma sun shiga ciki. Sun kira mu an sun jijji bayanan bakinmu da yadda aka yi aka samu ya da yadda aka yi abu ya kasance amma tun daga lokacin mu ba mu ji komai ba mu ba mu ji komai ba tun daga lokacin ba wanda ya neme mu su ma ba su neme mu ba gidan gidan su jaririn ba wanda da ya neme mu har yau dai da kaga yau dai sati guda ba wanda ya zo mana to a da yake an tono wannan yarinya kenan an kai ta asibiti ne domin saboda a duba ta yaya hanyar da ta bi ta rasu ko kuma dai ba a gudanar da wani bincike ba an kai ta an kai ta asibiti kwananta biyu a asibiti mm. amma suka ce poison ya ba ta tasha. shi da bakinsa ma ce maganin bera bera guda biyu ya saya jika ɗayan ya ba ta ɗayan na nan to yanzu ke menene kike bukata yi ito ka san bayanin yadda aka yi ba su fito fili suka faɗi ga wanda ya kashe yarinya ba ga wanda ya ɗauki alhakin ya ba. A matsayin ki na uwa zan sake zana ta wannan bayani. Mm. Menene kike buƙatar ki ga an yi hukunci bisa abinda shari'ar musulunci da ma dokar ƙasa suka tanadar dangane da wannan hali da yake ciki? Eh, to sabili da halin da yake na lura kaman ma kuka ne za ta yi to akwai wata yar wata wanda suke tare wanda ke take tallafa mata to ko za gabatar da kanki mm, to suna na hawa umusa mm. ni kanuwan maman hajara ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da to ga dai halin da hajara take ciki kuma ga duka alamu dai kudin nan kun san abubuwan da yake har ya kai ga lokacin da suka haɗu kenan yaya me za ki ƙara bayani akan bayanan da yake ita hajara ta yi maman hajara kenan mm, to yanzu kan dai duk bayani tun da ya amsa da bakinsa shi ya aikata wannan abu mu dai bayaninmu a mana adalci a bi wa yarinya hakkinta hukuma ta duba wannan abu abinda wannan mutum ya aikata wa wannan yarinya ya bi mata hakkinta tsakani da allah abinda addini ya tanada shine kawai a hukunta shi da daidai abin da ya aikata mu dai ba kowa bane ba komai bane kuma amma mu damuwan mu a nan shi ne a dube mu a wa yarinya hakkinta shi ne kawai damuwan mu. sai kuma allah ubangiji ya sanya ya muke zuciyanki ko amin amin Najeriya suke a game da wannan batu na nema wa Hajara hakinta. Me yasa tun faruwar wannan abu babu wanda ke ce ma ita mahaifiyarta uffan kan yadda ake ciki? Masu sauraro a kasance da mu a mako mai zuwa. To ga kuma sharhin jaridun Arewacin Najeriya tare da Mustapha Nasiru Batsari. Shirin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar leadership da babban labarinta da ke ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana gaya wa shugabannin duniya cewa da su dawo da kudaden kasar da aka sace. A gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ce a ci gaba da ƙoƙarin ganin an kawar da ƙungiyar Boko Haram mai tayar da ƙayar baya. rundunar sojin sama ta najeriya ta samu ƙarin jiragen yaƙi har guda biyu a can cikin jaridar people's daily kuwa ta yi wani labari ne da ke nuna cewa naira miliyan dubu bakwai da miliyan ɗari bakwai na ranar cire tallafin man fetur sun yi ɓatan dabo a jihar benue a ɓangare guda kuma jaridar ta people's daily ta ce 'yan sandan najeriya sun samu nasarar gano shanun sata har guda 82 a jihar sokoto tare da mutane uku da ake zargin su da hannu a satar shanun shugaban najeriya muhammadu buhari ya baiwa hukumar jin daɗin alhazan najeriya da ma ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasar Saudiya umarni da su ƙididdige yawan alhazan Najeriya da haɗarin turmutsutsun jifar shaɗan ya rutsa da su a ranar sallah. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Blueprint. Har ila yau jaridar ta Blueprint a ɗaya gefen ta ba da labarin yadda tsawa ta fada a cikin birnin Jos fadar gwamnatin jihar Filato, inda ta kashe mutum guda tare da lalata gidaje masu yawa. A nata gefen jaridar New Zealand da ke fitowa mako-mako ta yi wani labari ne mai matukar tayar da hankali na wani matashi a birnin Legas da ya kashe mahaifinsa dattijo ɗan shekaru saba'in da hudu sannan daga bisani ya cire zuciyarsa. A nata gefen kuma jaridar Daily Trust ta ambatu tsohon sakataren gwamnatin Najeriya ne Chip Olufalayi da wasu 'yan bindiga suka sace a 'yan kwanakin da suka gabata. Yana cewa sai da iyalansa suka biya kuɗin fansa ga waɗanda suka sace shi kafin daga bisani aka sako shi. A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da wani labarin ta da ke nuna cewa wata kotu da ke zamanta a birnin Fatakol ta yanke hukuncin kisa ta hanyar ratayewa ga wani ɗan sanda mai mukamin inspector saboda samun shi da laifin yin kisan kai ta hanyar harbi da bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. kamar yadda muka faɗa tun farko muna nan kunshe da sakonninku da kuka bari cikin muryoyi a wayar mu. Salamu alaikum suna na haka Abubakar wanda yake nan Kaduna Najeriya. ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ina isar da gaisuwa ta ga musulman duniya da abin da ya faru a wajen hajji wajen mina Allah gafarta mu wanda suka riga mu Allah kuma ya yafe musu waɗanda ba su lafiya Allah ba su lafiya kuma ina zargin hukuman alhazai na Najeriya sai shugaban kasa ya yi bayani sannan za su gaya mana waɗanda suka rasu ba daidai ba ne ya kamata su san matsayin kan abin da ya faru kar su boye ba talakawa su gaya ma jama'a don wanda ɗan wanshi ya rasu san cewa eh tabbas dan wasu ya rasu kun su sai a sayin daga ba wai su koma ainihin ilimin hotel hotel suna zama suna jira sai hukumar saudiya ta zo ta ga ba ta su sayin daga sayin daga sosai zai su ga cewa ga abin da ke faruwa wani ya rasu ne in ya rasu ne in ko ya ji rauni ne wani ya ji rauni amma sai da aka ce lalle lalle a gaya mutane sannan an samu ƙarin mutum goma da sauwaka al'amarin akwai akwai ban tsoro Allah da ya kiyaye gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Haba ku ko 'yan majalisar dattawa daga dawowa shi kenan sai ku kama danda kuma kar ku manta ba sunan majalisan ku majalisan dattawa wanda ya kamata a ce ku fa ana koyi da ku ne a matsayin ku na dattawa amma kuma a ce ku ne kuke abubuwa irin kamar yadda yara za su yi gaskiya abubuwan da kuke ba mu jin daɗin su mu da muka zaɓe ku yanzu ga tarin ayyuka a gaban ku akwai magana ana jiran ku ne ma ku dawo a miƙa muku suna ministoci don tantancewa amma kun je kun kama faɗa yaushe za ku mana irin wayannan ayyuka ɗin kar ku manta da haƙƙin da muka ɗora muku a kan ku yi ƙoƙari ku sauke nauyin da da ke wuyan ku don Allah muna roƙon ku wannan abin da kuke ba mu jin daɗin sa a dena shi Assalamu alaikum BOA mai magana Alirab kana gashuwa babban odita janar na ƙungiyar murya talaka na Najeriya. Komawar ɗan majalisar wakilai da na dattawa abin farin ciki ne. Fatan mu gare su su yi wa Allah su yi wa annabi su tantance mana ministoci na gari masu ƙaunar Najeriya. wanda za su sa yaran su makarantar gwamnati a Najeriya ba wanda za su ɗibi kuɗin mutane su kai 'ya'yansu ƙasashen waje saɓanin a baya irin mulkin da aka samu a da da Allah su tantance kuma su duba cancanta kada su kada a yi son zuciya duk inda mutum ya fito a duba shi in ya cancanta a bashi saboda haɗin kan Najeriya. To sai kuma mu koma ga takaitattun labaran duniya. ana ci gaba da gwamnati zamin fada har yau laraba a arewacin afghanistan yayin da jaman tsaron kasar suke kokarin sake kama birnin kunduz daga mayakan taliban waɗanda suka kwaci iko kan garin a farkon wannan mako a zaman gagaruman nasara ga kungiyar ta taliban shekara ɗaya bayan ya kuwa ya yi wa shugabannin duniya su fito da shiri na musamman na samun galaba kan ƙungiyar isil ko isis shugaban amurka barack obama jiya talata majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da rahoton ci gaba da aka samu tare da sake cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko a gama shi cikin wannan ƙaramin lokaci ba. to da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma an jima da rana za a ji wasu abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai kuma injiniyan mu na yau Zubair. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Islam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.